shekara ta shida. Ah, muna ci gaba da darasinmu na wannan littafi asrarus saum daga cikin littafin mau'izatul mu'minin na al'imam Muhammad Jamaluddin Alƙasimi rahimahullahu ta'ala. Ah, wannan shi ne darasi na nawa, darasi na hudu ko na uku dai na'am darasi na hudu na'am uh, darasin da ya gabata mun ji ƙarashin abubuwan da malam ya kawo mana na wajibai na azumi abubuwan da suke wajibi dangane da azumi sannan mun ji abubuwan da suka shafi lawazim na iftar idan azumin ya karye menene yake lizimtar mutum mun ji abubuwa guda hudu da kuma kowanne waɗanda suke wanda kowanne yake kama shi a cikin waɗannan abubuwan guda hudu za mu tashi a inda malam yake cewa sunanus siyam sunnonin azumi sunnonin azumi <clears throat> daga cikin sunnonin azumi malam ya ce ta'khirus sahur jinkirta sahur jinkirta cin abincin sahur a zama an jinkirta shi ba a yi shi a cikin dare ba ko a farkon dare ko a tsakiyar dare a jinkirta shi zuwa ƙarshe zuwa ƙarshen dare ya zama kusa da fitowa alfijir kenan to jinkirta sahur zuwa wannan lokacin yana cikin sunnoni na azumi wa ta'dilul fitr da kuma gaggauta buɗe baki gaggauta buɗe baki bayan jinkirta sahur bana ya zama ƙarshe-ƙarshen kafin lokacin da za a shiga aikin azumi zai fara a lokacin aka yi sahur sannan an kai ƙarshe lokacin da azumi zai tsaya ko zai ƙare a wuni ya zama a lokacin aka yi buɗe baki wayannan duka suna daga cikin sunnoni na azumi wannan yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da al'umma akai shi kanshi yin sahur din manzon Allah ya kwadaitar da yi shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas ibn Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur ku yi sahur domin a cikin yin sahur akwai albarka ko dai abincin sahur cin abincin sahur ɗin ko kuma shi yin sahur ɗin akwai albarka a ciki haka kuma imamul bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sahal ibn sa'ad mana da an kira sallah da rana ta faɗi a yi buɗe baki to mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matuƙar suna yin haka haka ya zo a hadisin da imamu ahmad da abu dawud suka rawaito daga abu zar radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tazalu ummati bi khairin ma akharu sahur wa ajjalul fitr al'ummata ta ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matuƙar dai za su rinka jinkirta yin sahur ma'ana sai ƙarshe lokaci su rinka yin sahur sannan kuma za su rinka gaggauta yin buɗe baki daga rana ta faɗi to manzan Allah ya ce al'ummata ta ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matuƙar za su rinƙa yin haka. Haka kuma ya zo a cikin sunan na al'imamu Ibn Maja hadisin Abu Huraira Allah yadda da shi, manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam yana cewa, La ya zalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, sai ce ajjalul fitr, fa innal Yahuda yu askirun. Mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matuƙar dai suna gaggauta yin buɗe baki sai manzan Allah ya ce ku rinka gaggauta yin buɗe baki kada ku rinka zama sai an jima ko sai bayan sallar sai an yi sallar magariba sai kaza a'a matuƙar mutane suna gaggauta buɗe baki ba za su gushe ba suna cikin alkhairi sai manzan Allah ya ce ajjilul fitr ku gaggauta buɗe baki fa inna yahuda yu'akhirun domin yahudawa su jinkirta buɗe baki suke yi da aka jinkirta buɗe baki koyi da yahudawa ne sannan kuma ba jarumta ba ne mutum ya ce ai ba zai yi buɗe baki ba shi sai ya yi sallah shi ba zai ci komai ba sai an gama sallan magariba wannan ba jarumta ba ne da aka azumi ya riga ya karye kana ana kiran sallah ka gama azumi duk abin da za ka ƙara a kai bai da alaƙa da azumi manzo Allah ya ce idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad wajaba al-fitr inda dare yazo haka kuma wuni ya tafi mana gari eh, eh, wuni ya tafi dare yazo mana rana ta faɗi kenan to wannan buɗa bakiya wajaba Daka duk abin da za ka yi ba shi da alaƙa da azumi, daga rana ta faɗi, duk abin da yake da alaƙa da azumi ya ƙare. Daka ka jinkirta sai lokaci kaza ko ka bari sai an yi sallah ko kaza duka bai da alaƙa da azumi. Wannan kawai wani aiki ne yunwa sai kawai kai ka sa kanka. Amma azumi ya ƙare, rana na faɗuwa. shi yasa ya a cikin al-musannaf na abdurrazzaq a cikin al-musannaf na abdurrazzaq daga amr ibn maimun al-audi rahimahullahu ta'ala yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asra'an nasi iftaran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana kiran sallah take ba za su sahabban manzan Allah wanda ya yi su Ina wannan kwadaitarwar da manzon Allah ya yi? sun riƙe ta suna aiki da ita Ana kira suke fara yin buɗe baki sannan wa abu abta'ahum sahuran kuma sun fi kowa jinkirta sahur suna jinkirta sahur ba sa yin sahur a farkon dare ko a tsakiyar dare suna bari sai ƙarshen dare don da an yi sahur an gama sannan za a alfijir zai fito za a je a yi sallah wannan asar ɗin alhafiz ibn hajar a cikin fathul bari ya ce asar ne wanda yake sahihi da haka sahabban manzan Allah suna aiki da wannan sunnar ta manzan Allah suna gaggauta buɗe baki kuma suna jinkirta yin sahur idan suna azumi a wani hadisin wanda imamu ahmad da abu dawud suka rawaito daga abu huraira radiyallahu an shi ma wanda yake da alaka da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun addini ba zai gushe ba yana bayyana yana da ɗaukaka da izza a cikin mutane matuƙar dai mutane za su rinka gaggauta yin buɗe baki saboda yahudawa da nasara su jinkirta buɗe baki suke yi da aka saba ma yahudawa da nasara yana cikin abin da yake sa addini ya ɗaukaka addini ya zama yana sama a bambanta da aikin yahudawa da nasara da haka manzan Allah ya ce addini ba zai gushe ba yana ɗaukaka yana bayyana a cikin mutane matuƙar dai mutane za su rinka yin wannan aikin da aka faɗa a nan wannan shi shine ta'khirus suhur wa ta'jilul fitr gaggauta jinkirta buɗe baki jinkirta sahur da kuma gaggauta buɗe baki wayannan sunnoni guda biyu kenan sai ce wa ta'dilul fitri bitamri aw al-ma'i qabla as gaggauta buɗe bakin kuma ana an sunna ne a yi shi da dabino ko kuma da ruwa qabla salati kafin a sallan magariba ina ana yin buɗe bakin ne kafin a yi salla ba bayan an yi salla ba sannan ana so ya zama an yi amfani da dabino idan dabino bai samu ba a yi amfani da ruwa wannan shi ma ya zo a cikin hadisin da imamu ahmad ya rawaito da abu dawud da imamu tirmidhi hadisin anas ibn malik allah ya dare shi yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuftiru ala rutabat manzan allah yana yin buɗe baki da dabino rutsab qabla an yusalli kafin yayi sallan magariba dabino rutsab shine ɗanyen dabino wanda bai riga ya bushe ba rutsab shine wannan ɗanyen. a wurin larabawa rutsab yana matsayin kaman kayan marmari ne idan bai bushe ba idan ya bushe ya zama ya zama dabino kaman abinci ne da haka yana matakin kayan marmari sannan ya koma matakin abinci idan ya riga ya zama ya zama dabino kenan ko ya sunan shi shi rutsab din da Hausa ɗanyen dabino ai ba suna ba ne da ba da bararren dabino shi ma bura sifa ce na'am da haka manzon Allah yana yin azumi da rutabat yana yin buɗe baki da ɗanyen dabino kafin yi sallah ji Anas ibn Malik sai ce fa in lam takun rutabat fa ala tamarat idan bai samu wannan irin dabinan ba ɗanye to yana yin buɗe baki da dabino busasshe dabinan da aka sani da aka bai samu wancan ba sai ya yi da wannan fa in lamta kun. in bai samu har busasshen dabinan ba kuma fa sai sai hasa hasa watin ma sai ya kwarɓa ruwa ya sha ruwa kenan ya tabbatar da cewa dai ya aja azumi ba azumi yake yi ba daga wannan lokacin da haka manzan a wannan hadisin na Anas mataki uku ne ya bayar a cikin hadisin a nan kuma malam abu biyu ya bayar ko cewa tamri awil ma'i qabla as tsara, amfani da dabino ko ruwa kafin sallah bai yi tafsilin dabinan mataki biyu bane amma wannan hadisin na Anas ya nuna mana dabinan mataki biyu ne wanda aka fi so shine na farko in bai samu ba a tsallaka na biyu in bai samu ba a tsallaka na uku wannan shine matakan abin da ake so a yi buɗe baki da shi yasa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin zadul ma'ad yayi magana akan fa'idar haka da mahimmancin yin amfani da dabinan a lokacin buɗe baki, da irin amfanin da yake da shi a lafiyar ɗan adam a lokacin da ya buɗe baki da shi. Ba na ƙwaƙwal jikin mutum idan ya ji yunwa, ya daɗe a cikin jin yunwa, to yana daga cikin muhimman abubuwan da yake buƙata shi ne abin da yake akwai glucose a jiki. yana buƙatar abu wanda yake mai za akwai zaƙi don haka ya ce shi ya sa manzan Allah sai ya ba su abin da yake mai zaƙi a wurinsu shi ne dabino abin da yake ɗauke da wannan sinadarin na zaƙi a jikin a yanayin al'ummar da suke rayuwa a ciki shine ne dabino da haka lokacin da mutum ya wuni bai ci abinci ba sai kuma da ya zo buɗe baki ya yi amfani da wannan dabinan to nau'o'in sinadaran da suke jiki na zaƙi na dabinan suna da matuƙar tasiri a wurin lafiyar jikin shi idan kuma bai samu wannan ba har aka tsallaka zuwa ga zuwa ga ruwa bayan wannan kuma in ba a samu zaƙin ba to ruwa shine abin da jikin mutum ya fi buƙata domin hantar mutum tana bushewa idan ya wuni bai ci abinci ba da haka lokacin da aka zo buɗe baki tana buƙatar a fara jiƙa ta da ruwa ruwa ya shiga ya jiƙa wuraren da suka bushe a jikin mutum kafin mutum ya sa abinci a cikin jikin shi da haka nan abubuwan guda biyu duka jikin mutum na da tsananin buƙatar su a lokacin da ya ɗauki tsawon lokaci na yunwa kafin ya sa wani abu na abinci a cikin jikin shi. Da ba a yin buɗe baki kawai mutum daga kiran sallah ya fara an ta ya ƙosai ko tuwo ko wani abinci a cikin jiki. Ya yi abin da zai taimaka mai wurin inganta lafiyar shi a wannan yanayin. da aka duka wannan manzan Allah yana yi ne ƙablar sala kafin yin sallar magariba sannan daga cikin sunoni na azumi malam yace aljudu fi shahari ramadan kyauta a cikin watan ramadan yana daga cikin sunoni na azumi aljud ba wai kyauta kawai da dukiya ba idan aka ce aljud a larabci ya shafi duk wani nau'i na bayarwa da za ka yi duk wani nau'i na bayarwa da za ka yi wannan aljud ne ana bayar da dukiya ana bayar da abinci ana bayar da ruwa ana bayar da ilimi ana bayar da magana mai kyau duka wannan nau'i ne na aljud kowa da irin abin da zai iya yin kyauta da shi akwai aljudu bil mal akwai aljudu bil naf akwai aljudu bil kalam akwai aljudu bil ilm kowanne nau'i ne na kyauta na bayarwa da mutum zai iya yi a cikin watan ramadan da haka yana daga cikin sunnoni na azumi shine mutum ya zama yana da kyauta a cikin watan Ramadan da duk nau'in abin da zai iya yi na kyauta. Sannan daga cikin sunnonin akwai mudarasatul Qur'an. Mudarasa al-Qur'ani. Mutum yayi muraji'ar abin da ya haddace ko kuma mutum ya ƙoƙarin haddace abin da bai haddace ba. ko kuma mutum ya ƙoƙarin sanin ma'anar abin da ya haddace ɗin ko abin da ya iya karantawa ɗin. duka wannan yana cikin mudarasa ta alƙur'ani ko kuma mutum ya yi ƙoƙarin karanta alƙur'anin ya sami ladan karatun alƙur'anin duka wannan yana cikin mudarasa ta alƙur'ani wannan duka kamar hadisin da ya zo na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wanda imamul bukhari ya rawaito da muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ajwadan nas manzon Allah ya fi kowa kyauta sai ce wa kana ajwadu ma kunu fi ramadan amma lokacin da manzan Allah ya fi koyaushe kuma kyauta a duniya shine a watan ramadan sai ce yaushe ne a kyautar take nunnunkuwa manzan sai abdullahi ɗan abin zai ce idan mala'ika jibril ya zo ya haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka yi mudarasa alƙur'ani don mala'ika jibril yana zuwa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kowane dare na ramazan suna mudarasa alƙur'ani manzan Allah yana muraji'ar karatun alƙur'ani mala'ika jibril yana zuwa a kullum abdullahi ɗan abbas ya ce to idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haɗu da mala'ika jibril suka yi mudarasa alqur'ani kana ajwada bil khairi min ar-rih al-mursala manzan Allah ya fi iska kyauta yana kyauta sama da yadda iska take kyauta akwai wanda yake iyakanta kyautar iska ba wanda take hanawa ya shaki akwai kyauta irin wannan to Abdullahi dan Abbas sai manzon Allah in ya haɗu da mala'ika Jibril suka yi mudarasa alqur'ani ya ka kyauta dan haka ce da mudarasa alqur'ani da kyauta a cikin watan Ramadan duka suna cikin sunnoni na azumi kuma duka suna cikin wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas shi ya sa malam ya kawo su a nan cewa aljudu fi shahari ramadan wa mudarasatul qur'an kyauta a watan ramadan da kuma muraja'ar alqur'ani ayi dira mudarasa ta alqur'ani duka yana cikin sunnoni da ya kamata mutum ya kiyaye su a watan ramadan sunna ta gaba wal i'tikafu fi al-ashr al-akhir yin itikafi a goman ƙarshe na Ramadan shi ma yana cikin sunnoni na azumi a yi itikafi a goman ƙarshe na watan Ramadan daka wannan yana daga cikin falala mai girma wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lizimta duk tsawon rayuwar shi da azumin da ya yi a duniya manzon Allah yakan yi itikafi a wannan shekaru kowace shekara daga cikin shekarun da ya azumin watan Ramadan. Da haka yana daga cikin sunnoni na azumi. Sai malam ya yi magana a kan wasu hukunce-hukuncen itikafi. Sai ce, wala ya karujul mu'takifu illa li hajjatul insan. Mai itikafi baya fita daga masallaci sai da wata bukata ta ɗan adam, ta larurar ɗan adam ta dole. da za ta sa mutum ya fita daga masallaci to idan mutum yana itikafi baya fita daga masallaci sai idan bukata ta ɗan adam bayan gida ko fitsari ko wani abu na dole da dole sai an fita daga masallaci za a yi shi to wannan shine mutum zai fita saboda shi wala ba a fil masjidi bi kuma babu laifi idan mutum yana itikafi a masallaci babu laifi ya sa turare ba a hana mai itikafi ya sa turare ba ko ya wanka ya shafa mai ya sa turare domin ba harama ba ne da aikin hajji da haka babu laifi mutum yana itikafi ya sa ya sa turare wa aqdun nika. kuma babu laifi mai itikafi ya ɗaura aure me ake nufi da ɗaura aure a nan shi ya ba da auren ko kuma ya anshi auren ko shi a yi mai auren wanne a ciki ya halatta mai kafi a zo a nemi aure a wurin shi ya bayar ko bai halatta ba na'am ya halatta sai ya biyo shi masallaci kenan to ya halatta wanda yake itikafi ya zo ya karɓi auren wani ya wakilci to to shi mai itikafin a cikin masallaci ya halatta a yi mai aure <laughs> eh bai halatta ba ba za a yi mai aure ba za a iya da yin aure da karɓar aure ba da aure ba zai hana ba kulla aure ga mai itikafi wa bil akli haka cin abinci ya halatta mai itikafi ya ci abinci a cikin masallaci ya halatta wannaumi haka bacci ya halatta mai itikafi yayi bacci a masallaci ya halatta wa ghaslil yadi in an ci abincin an gama to ya halatta ya wanke hannu a masallaci na'am ko ci ne kawai ba wanke hannu a yanzu wai a cikin masallacin ake magana eh fil masjidi an ake magana cikin masallaci ya samu roba ku ya ce wa gaslil yadi fi tsasti da wanke hannu a cikin kasa, ɗan mazibi da zai a sa ya wanke hannu a ciki a masallaci ba laifi kenan ba a kafet ɗin masallaci ba ko sai ce fa kullu zalika qad yahtaju ilayhi duka wayannan abubuwan da aka lissafa zai iya yiwuwa mai itikafi ya bukace su yasa aka faɗi hukuncin su domin bukatu ne na larura wanda za su iya faɗo wa mutum a koyaushe da haka babu laifi mutum ya aiwatar da waɗannan abubuwan da aka faɗa to an gama kenan da abin da ya shafi sunnoni na na azumi <clears throat> sai malam yace wau sawmi wa darajatuhu nau'o'in azumi da kuma matakan azumin haka ne haka yake a jiki nau'o'in azumi da matakan shi ma'ana azumi ba nau'i ɗaya bane ba kuma mataki ɗaya bane zai iya yiwuwa azumin da kake yi tsawon shekarun da kai kana azumi a aji ɗaya kake har yanzu baka je aji biyu na azumi ba ballanta naka kai aji na uku akwai azuzuwa guda uku na azumi haka kowa yanzu zai iya sanin a wani aji yake a waɗannan azuzuwan na azumi sai ce ilam An anna sau anna da thalathu darajat ya ce ka sani azumi matakai-matakai ne guda uku akwai ‘yan aji ɗaya akwai ‘yan aji biyu akwai ‘yan aji uku a kowane azumi ake yi kowa da ajin da yake na farko shi ne saumul umum saumul umum azumin gama gari azumin gama garin mutane kenan kurata kenan azumin kurata ko daga kurti sai wanne kuma na'am sai wane mataki daga kurti na'am ofisa senior ofisa senior ofisa daga kurti sai ofisa ko to su ne wa saumil khusus sai azumin mutane na musamman akwai na gama gari akwai na musamman sai na uku kuma shine wa mai khususil khusus azumin na musamman a cikin na musamman a cikin mutane na musamman kuma akwai wasu na musamman su ma to wayannan su ne matakan guda uku sau mulkusu umum wa sau khusus wa saumi khususil khusus mataki uku kenan waye zai iya faɗa mana matakin da yake a nan Nam. Da wani yana ɗaga, ko ba hannu ka ɗaga ba. A wani aji kake a a wayannan Eh? Kana? na kurata E eh, kayan dan makanka ka zama cikin kurata a azumi to bari mu ji wanne ne kowanne a cikin guda uku na farko mala yace amma saumil umum wa amma saumul umum amma azumi na gama gari azumin gama gari na kowa da kowa fa huwa kafful batni wal farji an qada'i shahwati kama sabaq shine kame ciki da kuma kame al'aura daga biyan sha'awarsu da suke bukata ciki yana bukatar ya ci ko ya sha a kame kada a ci ko a sha al'aura tana buƙatar biyan sha'awarta ta ɗan adam a kame kar a yi abubuwa nawa kenan abubuwa uku ci da sha da jima'i kamewa daga waɗannan abubuwan daga fitowa alfijir zuwa faɗuwar rana to wannan shine azumin kurata na umum kenan wanda wannan iya azumin da yake yi kenan ba abin da yake canzawa a rayuwar shi kwata-kwata ta yau da kullum yanda yake kafin Ramadan haka yake bayan ramadan Bambancin shi kawai a ramadan baya ci, baya sha, baya biyan sha'awar shi da rana. Shi ne kawai abinda da yake bambanta shi da sauran kwanaki a ramadan To, duk wanda haka yake, to yana cikin saumin umum, yana cikin azumin gama gari na mutane. In ka yi ba za a ce dai ana bin ka azumi ba. ka dai sauke nauyi amma baka yi irin azumin da ake bukata hakikatan ba wannan shi ne mataki na farko wa amma saumil khusus amma azumin su kuma khusus na musamman azumin mutane na musamman fa huwa kaffu sam'i wal basar shine azumin da mutum zai yi bayan wancan na umum ɗin da yake tare da shi wanda dama kowa da kowa yana yi ko kowa yana kamewa daga wayancan abubuwan guda uku a azumi to na ci ƙari a kai shi ne kame a sam'i kame jin shi baya jin wani abu wanda Allah ya hana da kunnen shi in yana azumi ba wai cikin shi ne kawai da bakin shi yake azumi ba gaɓoɓin jikin shi duka za su yi azumi Daga duk abin da ya san Allah baya so a saurara ba zai saurara da kunnen shi ba, zai tsara je shi, sannan zai kame gani. Yanda ya san wannan abin haramun ne a yi kalla da ido to ba zai yadda ya kalla ba in yana azumi wallisan haka kuma kame harshen shi a azumi yanda ba zai ɗanɗana wani abu ko ya ci wani abu ko ya sha ba to haka ba zai faɗi wani abu wanda Allah baya so da bakin shi ba harshen shi zai yi azumi Wali yadi haka hannu zai kame hannun shi duk abin da ya san Allah bai yarda a yi da hannu ba ba zai yi ba idan yana azumi ba zai taɓa abin da Allah ya hana a taɓa ba ba zai rubuta abin da Allah baya so a rubuta ba ba zai yi taifin ɗin abin da Allah baya so ba saboda me saboda yana azumi hannun shi ma yana azumi da haka duk wani abu da zai sa ya yi saɓan Allah da wannan gaɓar, to ba zai yi ba warrijin haka ƙafa zai kame ƙafar shi ita ma ta zama tana azumi ba zai taka da ita ya kai ta inda Allah baya so ba ba zai yi abin da Allah baya so a yi da ita ba saboda tana azumi ma'ana yin abin da Allah baya so da ƙafar shine karya azumin ƙafar kamar yadda sauraron abin da Allah baya so shine karya azumin kunnen kallon abin da Allah baya so shine karya azumin idan to haka faɗar abin da Allah baya so shine karya azumin harshen haka yana tsare ma duka gaɓoɓin shi azuminsu, su baya karya azumin kowace gaɓa daga cikin gaɓoɓin jikin shi sai wasa irin jawarihi da sauran gaɓoɓi gaba ɗaya ya tsare su anil asab daga duk wani aiki na zunubi zai tsara dukkan gaɓoɓin jikin shi daga duk wani abu wanda wannan abin zunubi ne saɓan Allah ne to ba zai yadda wata gaɓar jikin shi ta yi ba bayan ya haɗa da waɗancan abubuwan wanda su ne asalin azumin guda uku ko to sai kuma ya haɗa da sauran gaɓoɓi idan yi wannan azumin ya yi saumul khusus kenan azumin mutane na musamman azumin mutane na musamman wa yake yi irin wannan azumin wa ya taɓa yin irin shi ya gwada idan mutum ya gwada wannan azumin da gaɓoɓin shi gaba ɗaya a lokacin ne zai ji tasirin azumi a cikin zuciyar shi ba ka taɓa jin tasirin azumi yadda ya kamata a zuciyarka ba sai ka gwada irin wannan azumin da gaɓoɓinka gaba ɗaya kana azumi ka tsare jinka da ganinka da harshenka da komai naka to kullum kuma ƙara wahala yake yi wannan azumin ƙara wahala yake yi kullum a da wahala shi ba ta kai yanzu ba yanzu kowa yana da waya a hannu yana jan nan ya ja nan ya ja nan ya saurari mai wancan wani ashar yake yi ya saurara wani zagi yake yi wani ƙarya yake yi wani ma Allah yake ma ƙarya garin scrolling a cikin a facebook a ina ne duk sai ya gani sai ya karya wannan azumin da kunnen shi sai ya karya na idan shi sai ya ga abin Allah baya so a kalla a wayar shi kawai banda sikirin na TV da sauran abubuwa daban-daban da haka yana daga cikin hikimomin itikafi ƙara tabbatar da wa'annan wannan azumin na gaɓoɓi gaba ɗaya idan dole sai ka fita waje ka yi cikaro da irin wa'annan abubuwan ko ka ji irin wannan abubuwan ba yadda ka iya don an zo ƙarshe ka tattare ka zo ka kulle kanka a cikin masallaci ta inda wa'annan abubuwan ba za su biyo ka ba sai ka iya samu ka yi azumin na gaske da dukkan gaɓoɓinka ka samu a ce ka shiga cikin waɗanda suka yi azumin alkhusus a wata shekara daga cikin shekaru bal wataƙila wannan ɗin da za ka yi shi ne azuminka na ƙarshe a duniya ka gama azumi kenan daga wannan ramazan ɗin wataƙila shi kenan sai kuma sai a lahira sai dai ka farfaɗo ka ji ka a cikin ƙabari kuma azumi ma kawai baka iya tsallake matakin kurti ba kuma kana sha'awar ka shiga aljanna maɗaukaciya. kaga tun daga nan za a tsarin ka gane matakinka da inda kake a rayuwa ka rinka hararo a lahira kuma ina ne ya kamata ka hara in a azumi ka gane mataki iya inda kake iya tsayawa to wannan saumil khusum kenan matakin aji na biyu kenan ko sai aji na uku wa amma saumu khususil khusus azumin na musamman a cikin na musamman su kuma fa saumil qalbi anil himamid daniya shine kame zuciya shi zuciya ce take yin wannan aikin kamewar zuciyar mutum daga duk wani manufa ƙasƙantacciyar manufa wal afkari duniyawiyya, da duk wasu tunane-tunane wanda suka shafi rayuwar duniya ƙwaƙwalwarka da zuciyarka ta yi azumi akan al'amuran duniya gaba ɗaya ta koma zuwa ga Allah gaba ɗayanta da zuciyarka da tunaninka gaba ɗaya zama akan Allah kai bayan wa'yancan abubuwan ka azumce matakin farko ka azumta mataki na biyu zuciyarka da tunaninka kuma gaba ɗaya ya koma kan Allah a wannan tsawon lokacin wa kaffuhu amma siwa Allahu azza wa jal bilkulliya, da kame zuciyarka daga duk wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala gaba ɗaya bana duk abin da ba Allah ba ka cire shi kawai a zuciyarka da tunaninka ya zama tunaninka da zuciyarka gaba ɗaya ta fuskanci Allah shi yasa can a asalin eh, littafin Abu Hamidul yake cewa ko yaya zuciyarka ta karkata a wannan wani zuwa ga wani abu wanda ba Allah ba zuciyarka ta karkata tana tunanin ina za ta samu abincin buɗe baki yau ya ce wannan azumin ya karye azumin khususul khusus din ya karye saboda zuciyarka ta yi tunanin wani abu wanda ya shafi duniya ba Allah ba wannan shine aji na uku daga cikin aji shi yasa dole mutum kada ya tsaya a rayuwa ba a tsayawa yadda duniyarka kake so kullum ka ci gaba nema kake ka haɓaka kasuwancinka nema kake ka samu promotion a aikinka nema kake sana'arka ta bunƙasa to bai yiwuwa kuma ka ce addininka ka tsaya a wuri ɗaya ba ka ƙoƙarin canzawa kana ƙara gaba a matakan addini a komai kana so ka ci gaba amma kuma addini kana tsaye a wuri ɗaya ka yi azumi goma sha duka a mataki azumi guda ɗaya ba ka iya matsawa gaba ba ka shiga wani mataki to wannan ya kamata mutum ya tuhumi kanshi ya neman ma kanshi mafita ya ga ya zai yi ya gyara kada ya zama duniya ta fi mai lahira a duniya zai so ya tsaya a wuri ɗaya yana so ya ci gaba amma a lahira yana tsaya a wuri ɗaya ka yi azumi shekara goma iya azumin ci da sha kawai da jima'i shine kake iya kamewa ba wani abu da za ka ƙara sama da wannan ka yi azumi da shi to wannan abin mutum ya yi makanshi ya tuhumi kanshi ne ya ga ina ne inda matsalar take ya san yadda zai yi ya gyara da aka waɗannan maratib ɗin da malam ya kawo maratib ne da suke buƙatar aiki ga kuma azumin yana fuskantar mutum sai ya gane zai iya gyarawa a cikin gaɓoɓinka wa'yanne za ka iya haɗawa da su a cikin azuminka wannan shekara in ba za ka iya azumce su gaba ɗayansu ba gaɓoɓin sai ka ga wa'yanne ne za ka iya ka sa su a cikin azuminka ka ji cewa in ka saba wani abu a ciki yana daidai da cin abinci da za ka yi a cikin azumi yana daidai da karya azuminka da za ka yi wancan na umum da kake yi to da haka mutum zai ta yi har yana ragewa har ya iya ɗaukan gabaki ɗaya gaɓoɓin su shiga cikin azumi sai ga ya yi azumi ya samu abin da aka sa aka sanya azumin domin shi shine kama ku tiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun za ku zama masu takawa in mutum ya yi azumin husus shi ne zai ga taƙawa zahiri a cikin gaɓoɓin shi kowace gaɓa tana da tasiri na wannan taƙawar da za ta samu amma azumin ci da sha wanda hikimar ma ci da sha ɗin muna rushe ta kamar yadda malam zai yi magana a gaba wanda hikimar da ta sa aka tsayar da ci da sha ɗin galibi kuma a azumin a ƙarshe in an sha ruwa lalata hikimar ake yi ba ta tabbata <clears throat> daka wannan abin da ya shafi nau'ukan azumi da matakan azumi kenan sai asrarus sau wa shuruɗu batina haka ne sirrorin azumi da kuma sharɗan azumin na batini azumi yana da sirrori kuma yana da wasu sharuɗa na batsini waɗanne ne waɗannan sharuɗan waɗanne ne kuma waɗannan sirrorin sai ma ne sai wahiya ta umur su waɗannan sharuɗan ko waɗannan eh, sirrorin abubuwa ne waɗannan abubuwan guda shida dukkansu suna ƙarƙashin saumul khusus ne suna ƙarƙashin saumul khusus za su taimaka ma mutum a babin saumul khusus ɗin ne kamar su ne yake ƙara bayani a kansu da sharhinsu al'awwal na farko ghaddul basar rimtse ido mutum ya kame idon shi daga kallon abin da Allah ya hana wa kaffuhu an littisa'i fi ila kulli ma yuzam da kuma kame ido daga faɗaɗa kallace-kallace akan duk wani abin zargi duk wani abu wanda kallon shi abin zargi ne to ka tsare idonka daga kallon wannan abu wa yukra haka kame ido daga kallon duk wani abin da yake makaruhi ne kallon shi ko ba haramun ba ne kallon shi bai kyauta a sai an kalle shi ba to ka kame idanka daga kallon wannan abubuwan wa ila kulli ma yashghalu al haka kuma kame ido daga kallon duk wani abu da zai shagaltar da zuciyarka duk wani abu da za ka kalla ya sa zuciyarka ta shagalci da wannan abu, to ka tsare idanka daga kallon wannan abu. Wayolhi an La, aka kuma kame ido daga duk wani abu da zai shagaltar da mutum daga zikirin Allah. Duk abin da zai sa ya ɗauke ma hankali daga ambatan Allah, to ka kame idanka daga kallon wannan abu. gawa'un a fili ne, ko a waya ne ko a TV ne ko a menene duk wani abu da zai shagaltar da kai ba zikirin Allah za ka shagaltu da shi ba to ka kama idanka daga kallon wannan abu wannan shine abu na farko asani abu na biyu hifzul lisani anil hazayan tsare harshe daga duk wasu maganganu na banza magana mara amfani shine alhadayan surutai kawai mutum ya zauna ya ta maganganu ya ta fira wanda ba su da wani amfani ba fa'ida to ka tsare harshenka daga wannan walkadib haka ƙarya kana azumi kuma kana ƙarya to ka tsare harshenka daga wannan ya zama harshenka baya ƙarya idan kana azumi walghiba haka giba cin naman mutane ko gulma ko kana azumi kana giba shine abin da ake cewa ka ƙi cin abin da yake halal ne menene halal abinci da abin sha halal ne a ciko kuma ka ƙi ci saboda me saboda kana azumi amma ka je ka ɗauko abin da yake haram ne ka ci Shi ne naman mutane wani wani irin azumi ne ruwa halal ne abinci halal ne ka ci ka ce kana azumi kuma ka zauna kana cin naman mutane wanda shi kuma haram ne wannan iyasin kwakwalwar ba ta yi aikin da ya kamata ba babu lissafi a ciki ta bar abin da yake halal ta je tana cin abin da yake haram saboda mutum wai yana azumi shi yasa giba wannan gulma tana daga cikin mafi haɗarin ayyuka ga mai azumi yana cikin abin da ya fi haɗari daga cikin ayyukan saɓo ga mai azumi kuma yana cikin abubuwan da mutane suka fi idan suna azumi da shi ake rage lokaci ko a zauna a yi maganar wancan a yi maganar wancan wanda duk a cikin waɗannan hatta ƙarya da annamimanci da sauransu babu wanda malamai suka yi saɓani a kan shi a kan cewa yana karya azumi ko baya karyawa sai gulma mazhabin ummul na aisha da al'imamul auza'i da al’imamul sufiyanu sauri a mazhabinsu gaba ɗaya duk wanda ya gulma azumin shi ya karye gulma tana cikin abubuwan da suke karya azumi a wurin sauran jumhur na malamai su ne suka tafi akan ba ta karya azumi daga duk wanda yake azumi zai zauna a yi gulmar wani da shi, to malamai sun yi saɓani akan azumin shi ya karye ko bai karye ba ya san da wannan. Daga sahabban manzon Allah da tabi'ai da atba'u tabi'in da an samu waɗanda suka tafi akan wannan kaulin to azumin ya kare daga wanne ne azumin ya karye wanda ya kawo gulman ne azumin ya karye ko wanda ya saurari gulman azumin waye ya karye a ciki dukansu gaba ɗaya don in ba mai sauraron shi ma mai gulman ai ba za ta zama gulma ba sai dai ya zama sambatu ko don za ka zauna kai kaɗai ne kai ta maganar wani sai da wani sannan za ta zama gulma ka sai ka tsara harshenka daga daga gulma wannamima da annamimanci annamimanci shine ɗaukar maganar wani a kaima wani a ɗauko ta wani a kaima wani don neman ɓata tsakanin mutane ka je ka ji magana a wurin wancan ka bugi cikin shi ya faɗa ma ya ce kaza ka koma wurin wani ai wani ɗazu da muka yi magana ai ya ce kaza ya ce maka kaza wannan shine annamimanci da haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya wajaba mai azumi ya tsare harshen shi walfush da alfasha duk wata magana ta alfasha da za ka faɗa maganganu na alfasha ka tsare harshenka daga faɗansu kana azumi Waljafa jafa da jafa'i duka yana cikin nau'o'i na miyagun maganganu wal da kuma me da husuma rigima da mutane kana azumi Walmira mira da kuma musu da jayayya wani shi inda jarabawar shi take ta bala'i shi sai ya ji yunwa ne ma mutum shi yake tashi Daga ya fi koyaushe musu da azumi duk inda ka ji majalisa ana musu za ka ji shi ne ake musu da shi a cikin ramazan saboda yunwa tana motsa mai tana motsa mai eh, ta'addancin shi kenan da yana motsa wannan saɓan da wannan miyagun ayyukan da haka dole mutum ya kare bakin shi daga waɗannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa yake cewa mai azumi idan wani ma yazo ya zage shi fa in sabahu ahadun aw qatalahu in wani yazo ya zage shi ko ya nemi faɗa da shi sai manzon Allah ya ce sai me falyaqul inni mru'un sa'im yace ni azumi nake yi me yake nufi anan yana nufin mai azumi ba ya zagi ba ya rama zagi mai azumi ba a rigima da shi mai azumi ba a kusuma da shi daga duk wanda ya zo maka da wannan ka ce ni azumi nake yi daga mai azumi ba a san shi da waɗannan ayyukan ba daga idan mutum ya zo yana azumi kuma aka gan shi cikin waɗannan zage-zage dambace-dambace faɗa musu da jayayya to alamar ba azumin gaske yake yi ba don mai azumi manzo Allah ya ce in an zo mai ma shi za a da wannan abin ya ce to shi azumi yake yi ba wai shi ma ya je ya yi ba ba magana shi ya yi ba shi ɗin ya kare kan shi ke sa waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi ya ce ni ina azumi ya faɗa a zuciyar shi ya faɗa ma zuciyar shi cewa yana azumi da ka zuciya shi in ta san yana azumi zai sa dole ya kame daga abin da ba a so mai azumi ya yi waɗansu kuma malamai suka ce a'a ya fito da baki ake so ya fito ya faɗa ya ce in nisa'in azumi ni nake yi ya gama zagin shi ya gama duk abin da zai yi ka ce ni azumi nake yi shi kenan magana ta ƙare wannan shi ne. abu na biyu الثالث أبن uku كف السمع عن الإصغاء إلى kulli مكروه mutum ya kame kunnen shi ya kama jin shi daga sauraron duk wani abu wanda yake abin ƙini ne ma kullama hurrima qawluhu domin ƙa'ida shine duk abin da aka haramta a faɗa duk abin da haramun ne a faɗe shi horimal isra'u ilaihi to an haramta a saurare shi duk abin da haramun ne a faɗa to haramun ne a saurare shi shi ne ƙa'idar da aka maganar ka je ka kunna ka ce ai ji kawai kake yi kai a facebook ba kai ka faɗa ba sauraro kake yi to duk abin da haramun ne a faɗa a shari'a to haramun ne kuma a saurare shi in an haramta kai zage-zage to haramun ne kuma ka saurari zage-zage in an haramta kaɗe-kaɗe to haramun ne ka saurari kaɗe-kaɗe da aka ji abin da aka haramta yi haramun ne a saurari wannan abin <clears throat> walidhalika sawwa Allahu azza wa jalla bayna as-sam'i wa akli suhut saboda haka ne ma Allah subhanahu wata'ala ya daidaita tsakanin ji da kuma cin haramun tsakanin sauraro da kuma cin haramun ya ba su hukunci guda ɗaya faƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yake cewa sama'una lil kadhib yana magana akan yahudawa cewa samma'una lilkazib ne masu sauraren ƙarya ne ba ce musu masu yin ƙarya ba mana ana yin ƙarya suna sauraren masu yin ƙarya sannan kuma akkalu na lissuhut masu cin haramun ne kenan da mai sauraren ƙarya mai sauraren abin da aka hana sauraro da mai cin abin da aka hana a ci duka tafiyarsu ɗaya abinda aka hana a saurara haramun ne a faɗa haramun ne a saurara daga an ka saurari abinda aka haramta faɗa daidai kake da wanda ya ci abinda aka haramta a shi ne ma'anar samma'una a kaluna lissuhud Allah ya zarge su da sauraren ƙarya da kuma cin haramun da kada ka zama mai sauraron abin da aka haramta sauraro ka tsare kunnanka ka kiyaye shi daga fadawa cikin irin waɗannan al'amuran <clears throat> ya ji kawo sau za mu tsaya akan waɗannan guda uku darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu ƙarasa guda ukun da suka rage daga cikin guda shida idan mun iya kammalawa a darasi mai zuwa in ba mu kammala ba sai mu ƙara kwana ɗaya insha Allah ta'ala wallahu alam wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Eh, wannan eh, saƙo ne na ƙungiyar eh, nisa'us sunna ko na unguwar ma'azu sun kawo gudunmawar likkafani bandir uku Allah ya saka musu da alkhairi ya sa ya zama musu sanadi na samun yalwa a cikin kabarurrukansu kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba ma sauran al'umma irin wannan dama na taimakawa akan al'amuran da suka shafi al'umma gabaki ɗaya. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب